بسم الله الرحمن الرحيم لا Bye.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 muna da godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala yake so kuma yarda ita muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace da kyakkyawan aiki wanda zai yarda da shi don ya ba mu abin da ya tanadi mai kyawo na wannan duniya din da kuma na ranar gobe lahira bi idnihi ta'ala uwan musulmi a nan wurin cikin wannan bahasi namu wanda muka kawo wanda yake magana kan ma'ad wato imani da ranar lahira ranar gobe ranar ƙarshe shi wannan bahasi dai wanda yake bayani kan ita wannan rana ɗin wadda ke jiranmu ko mace wannan duniya ɗin da wannan rayuwa ɗin wanda mu mu muhi ambatanta da rayuwa wadda ke jiran mu alƙur'ani da riwayoyi suna tabbatar mu da kasanto wannan rayuwa ɗin mun ce mafi yawa hankalin wasu daga cikin mutane in a bar su da hankalinsu ne suna mamaki sannan suna ganin ma wannan abin yana nesa da hankali a ce wai akwai wata rayuwa wadda ke shirin mu ba su gaskatawa ba su yarda suna ganin abu ne wanda ake cewa wai mustahil wanda ba yi yiwa to amma mu sani kamar yadda muka ce alƙur'ani saboda ya yi ta bayani bayanin da ya zo da shi na ayoyin da suka yi ishara kan zancen ma'ad kusan sulisin alƙur'ani ne saboda haka nan a nan wurin za mu ƙara kawo ayoyi na musamman wanda suke bayani kan cewa akwai wannan rana ɗin mu ƙara hidda shakku in ma muna da shi wanda kuma bai da shakku ya ƙara samun imani game da wannan rayuwa wadda ke jiranmu Allah wata ala yana cewa bayan ku duba bayan wani abu na nuni da Allah ya yi farko abin da Allah yake so da mu mu imani da shi bayan mun imani da shi akwai imani na mala'ikun shi na manzannin shi na littattafan shi wanda ya aiko ga sunan to sai yake rabawa da kuma imani da ranar lahira kenan kusan muna iya ganewa wajabtin imani na lahira shi yasa ma kuma malamanmu suke cewa yana daga cikin mi daga cikin usul ginshiƙai na addini imani da na ranar ƙiyama da rayuwa ta lahira wadda ke mu a nan wurin aya da zamu fara kawowa inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa innal ladhina amanu wal ladhina hadu sai ya ce wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنا بك يا رب يناتي الله سبحانه وتعالى وندسك إيماني دواء suka imani da Allah zai zo bayani innal ladhina amanu da kuma wal ladhina hadu wanda suke yahudawa wan nasara da kuma as an-nasara mun san su wane ne wanda muke kira kiristoci masihiyai masu imani da addinin annabi isa sannan wasabi'in as nan wurin malaman mu sun yi ta kawo tafsirai na sabi'in yana da ma'ana daban-daban ko ka sauran addinai wanda suka yi imani da sauran addinai wasu musamman raghib al-isfahani ya zo da bayani cewa ita kalmar sabin ta haito ne ko ana nihi wai mabiya na annabi nuh alaihi wa ala nabiyyi na salam kenan mabiyan annabi nuh suna ake ce sannan kuma sabi'in yana ba da ma'anar waɗanda suke suka yi inhiraf suka kauce daga biyayya ga Allah kenan amma nan wani ana nihin wasu daga cikinsu cikin wannan aya ɗin kenan wanda suka yi imani da Allah da wasu daga cikin Yahudawa da wasu daga cikin Nasaru da wasu daga cikin Sabi'in Allah subhanahu wata'ala ya ce sun yi imani zaka same sun yi imani da Allah amana billah man amana billahi wal yawmil akhir sun yi imani da Allah da kuma me wal yawmil akhir wanda muke cikin bayani kan shi ba wai imani da Allah kawai ba a'a kuma imani da ranar lahira wanda a ta'abirin qur'ani ma nan wara sai yake cewa rana ta lahira amma bayan yana nihin kenan ranar hisabi bayan wannan ranar hisabi akwai ci gaba da rayuwa ko babu kenan in kai imani kawai da akwai ranar hisabi ranar lahira kenan ranar karshe wadda daga ita sannan za a kawo wata rayuwa sabuwa 'yan aljanna su ta yi aljanna 'yan wata su ta gidan wuta kenan abinda alkur'ani shi ma ya zanki aka dawa ranar ƙarshe shi yasa mu muke cewa ranar lahira tana yiwa asalin ɗaukar wannan rana ɗin da muke cewa ta nan ne a taƙaice dai ba wannan shine babin mu ba amma mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya raba imani da wannan ranar ƙiyama ɗin da imani da shi kun ga kenan abu ne mai muhimmancin gaske a alkur'ani muna gane cewa wannan rana ɗin tana da muhimmancin gaske a wurin Allah sannan Allah ke cewa wanda da suka yi wannan suna da sakamako mai kyau wanda ranan nan ba su jin wani tsoro ba abin da zai same su ba babu wani razana da ke gare su saɓanin waɗanda ba su yi imani ba to da ba su yarda ita ba da sun samu kansu wannan ranai sai firgita me ke faruwa ne duk za su ruɗe saboda daman tun duniya بس يرد وانا رانا دم بس انت ناس زوابا مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي سنوت ايه وتزامك ارى عند الله كيتوا قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه كتب على نفسه الرحمه ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله ينأتي وأتكم ونا آية إما يسألك إتما تسكي سورة الأنعام ينأتي وكتنب يسو وانيني واندا يكي دا أبندك يتكين سمايدك أسي زاستي مك اللاني kuma Allah ya rubuta rahama da tausayi ga bayan shi ya rubuta akan kai shi zai yi tausayi ga bayan shi sannan ku sani cewa saboda wannan rahamar da zai yi saboda wannan adalcin da zai yi wanda ya rubuta akan kai shi tunda ya riga ya rubuta sai haka ta faru to la yajma annakum mu da muka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba Allah ya ce gaba ɗayan mu sai ya tattara mu ranar lahira gaba ɗayan mu in kana so ma kaka yarda in kana so kaka yi imani da ranar lahira ya rage gare ka amma ka sani wannan wanda yake da musamman mu sani lokacin laraba da ka tambaye su hatta yanzu mu masu hankali daga cikin mu sun san Allah shi ke da abin da ke cikin san mai da kasai sun sani to wanda ke da wannan mu sani ya rubuta rahama akan kanshi ma'ana ya rubuta sai ya yi adalci wanda ya yi aikin kwarai sai ya bashi aikin shi na kwarai da sakamakon wannan aikin wanda kuma ya yi aikin banza shi ma zai bashi mummunan sakamakon shi da gidan wannan aikin wannan mu sani to tun da ya ɗaukan makan shi ya wajabta makan shi kudi ba wajibi ne ga Allah Allah ya ce ya wajabta makan shi kataba ala nafsihi rahma sai ya ce to la yajma annakum sai ya tattara mu babu shakka kuma ku diba hada lam ta ta'akidi akan cewa sai ya yi wannan aikin babu abin da zai hana Allah ya wannan aikin zai ta damu ranar da babu shakku a cikinta larai ba fi zai ta damu wannan ranar ta kiyama wadda shi wannan aikin nashi larai ba fi ba shakku akan zai yi wannan aikin dai ya bada wannan ma'ana din Allah ya ce to allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wanda kawai suka tabewa suka yi asara tun wannan duniya din to dama su ne wanda ba su yi imani da Allah ba amma ma da yi imani da Allah to dole yi imani da ranar lahira ranar ƙashe wadda ke zauwa ku duba wannan aya din ta hito ta fayyace mu komi karar muna gani shi kai sannan wata aya wadda zama iya ƙara kawowa wa idza qila inna wa'adallahi haqq was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma sa'a inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bi mustaqinin a cikin wannan aya suna cewa idan aka ce musu alƙawarin Allah yana nan tabbace yake me suke cewa bayan an ce musu yana nan tabbace yake ranar tashin kiyama tana nan babu shakku za ta faru sai ce kai mu dai zato muke kai ba da gaske ba ne sai su tambaye wa menene me meye wannan ranar sai suna tambaye wa mutane wa menene wai ranar tashin kiyama wai yanzu wannan mai wa'azin me yake son nuna mutane ranar ƙarshe bayan wannan duniya din akwai wata rana kuma daban akwai wata duniya akwai wata rayuwa da yana ne na bata lokacin shi yana bata muku lokaci kuma da ke sauraron shi irin abin da aka san ki gaya mu annabawa kenan wai mini ne ranar tashin kiyama kai ma da ke gayi kana zato ne haka suke cewa yadda suke zato sai su yi diban kowa ma zato yake yi su ba su yarda ba wa ma nahnu mastaƙi ne. abin da suke nuna kenan amma Allah sai yake cewa wa idza qila inna wa'adallahi me yace kasara da ku ji haqq yace da an gaya musu cewa rawan rana gaskiya ne shi tana nan ma'ana Allah yana sai mu annabawa don haka don haka suka zanki ga mutane kuma haka din ne tana nan tabbace yanzu a gurguje mu je ga lokaci ya kare muna son mu kawo cikin ruwayoyi dangane da abin da shahara tashin kiyama shi kuma mu ji musamman mu kawo ruwayoyi daga manzon rahma salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin yana cewa cikin wata riwaya tashi kullu mu'dhin finnar duk wanda yake macuci mai cutar mutane yana gidan wuta daga shin an ce gidan wuta ka san dai ba wannan duniya din ba gidan shi sakamakon inda zai samu gidan wuta kana gane mi manzan Allah yana sai nuna mutu akwai wata akwai wata rayuwa nan gaba bayan wannan duniya din in baka bari mai zai ce kullu mu'adhin finnar kai a wani wuri ma yana cewa wata riwaya daban yana cewa inna Allah ta'ala yu'afi al ummiyin yawm al qiyamati kama la yu'afi al ulama ma ما لا يعافي العلماء ما لا ما لا يعافي العلماء manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a cikin wannan riwaya din Allah tabaraka wa ta'ala yana afuwa da rangwame ga waɗanda ba su yi karatu ba kuma ba daga laihinsu ba ne rashin yin karatun jahilai ne kun ba su samu damar yin karatu ba cikin rayuwarsu ba wai a su samu damar ba su ki karantawa ana cewa ba su da kuskure wurin rashin yin karatunsu ba laihinsu ba ne Allah yana musu afuwa yana musu rangwame saɓanin malamai waɗanda ba su yi aiki ba a wace rana ce zai musu afuwa tabbas ranar lahira sannan kuma wata riwaya ga lokaci yana ƙorewa muna son mu kawo riwaya guda uku kamar yadda mu kawo ayoyi guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa thalathatun qad harrama Allahu alaihimul janna mutane guda uku Allah ya haramta musu shiga aljanna me ce aljanna a ina take aljanna tabbas tana wannan rana ɗin ko kuma rayuwa wadda muka ce wadda ke nan jiran mu bayan mutuwa su an su ukun nan wanda Allah ya haramta mu shiga aljanna mudminul khamr mudminul khamr wanda yake shan giya mashayin giya sannan wal'aq wanda bai biyayya ga iyayen shi wanda bai girmama iyayen shi wanda bai tausan iyayen shi wanda bai ihtirama ɗansu bai kyautata musu shi ma yana daga cikin wuta sannan na ƙarshe shine wadda youth manzo Allah ya ce waye da youth alladhi yuqirru fi ahlihi khabath shine wanda yake tabbatar da duk wani abu wanda ba ya da kyau ga iyalan shi in sabo suke ba ruwan shi da shi ba ruwan shi da karkata su سكي موتا ما الله بار وانشي فاسك انتي سي بار وانشي يا سي بار وانشي يا من تاد الله يتي يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا أنا مكي داك تاوى سمد قري واللوكتي سيكم تكين درسي نقبا إدان الله سبحانه وتعالى يبام إيكو وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم